Mm-hmm.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 muna sake maraba da ku cikin wannan shiri namu cututtukan al'umma gashi ma da yau Allah tabaraka wa ta'ala ya sake haɗa mu da ku za mu tattauna akan wata cuta yau kuma cutar tana shafan samari ne ta fi shafan samari wannan cuta ita ce ta jinkirin yin aure samari da suke jinkirta aure wannan cuta ce mai zaman kanta wanda ya kamata a tattauna a kanta a janyo hankalin mutane gwamnatoci su ɗau matakai malamai da kuma 'yan siyasa duk wannan ita ma matsala ce mai zaman kanta ko cuta ce mai zaman kanta da ya kamata a yi ƙoƙari a ga an saman mata magani duk da cewa idan aka bi alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama an riga an samar da magungunan nata to ya kamata mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ɗan adam kuma bayan ya halicce shi ya sanya mai wani sinadari a jikin shi idan ya kai wani mataki wani munzili yana kaiwa zai fara sha'awar wato ɗayan jinsin ɗa namiji zai fara sha'awar ya mace ya mace za ta fara sha'awar ɗa namiji idan suka kai wani mataki ko kuma balaga to tunda Allah tabaraka wata'ala shine ya halicci dan adam kuma ya sanya mai wannan sha'awa to sai bai rufe mai kofa ba sai ya kwadaitar da shi ma yayi aure din shi sa Allah subhanahu ta'ala yake cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba kaga wannan ayar tana kwadaitar da mutane ne su yi aure hakan nan manzon tsira fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da musamman samari amma sauran mutane ma an kwadaitar da su amma musamman samari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija ya ku taran samari duk wanda ya samu daman aure wanda ya mallaki ba'a to ya aure me ba'a wasu malaman idan ka je ka duba sai ka ji sun ce ba'a ana nufin wato zai iya ciyar da ita zai iya shayar da ita zai iya tufatar da ita zai saman mata matsuguni inna za ta zauna wasu kuma suka ce a'a ya kasance yana da ikon da zai iya biya mata bukata ta sha'awarta to amma magana mafi inganci shine maganar tana tsaka-tsaki abin da ake nufi da ba'a dole kasance yana da abin da zai ɗau nauyinta na rayuwa na yau da gobe ciyarwa shayarwa tufatarwa samun mata wajen da za ta zauna Sa'annan kuma ya kasance yana biya mata buƙatar ta sha'awa duk wa'annan ana kiransu ba'a wannan kuma haka shari'a take don malamai suna cewa aljam'u aula min tarjih wato a haɗa dalilai gaba ɗaya ai amfani da su yafi ya fi kyau da a ce a yi amfani da wani ɓangare ko wata magana a bar wata magana alhali kuma duk maganganun guda biyu suna da madogara a musulunci da haka duk wanda ya samu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa ya gaggauta yin aure wannan ita ce wasiyar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ga samari wa'inda ba su yi aure ba wayanda ma ba da wa'inda ma ba ba samari ya shi yasa ka ga cewa magabata na kware suna kausasa harshe suna kausasa zance ga mutumin da ya samu daman ya yi auren amma ya bari kamar yadda umar dan khattab Allah ya ƙara mishi yadda yake faɗawa abu zawa'id cewa babu abin da zai hana ka aure sai wato rashin iko ko kuma fajirci kaga wannan ya sa wato ɗan adam a tsakau mai wuya in dai ka samu dama to dole ne kai idan kuma baka samu dama ba ka kana da mafita da haka ɗan adam musamman saurayi da yake cikin cikakkiyar halitta zai ci abinci mai kyau zai sha mai kyau zai kwanta waje mai kyau to kaga shi ne ya fi cancanta ya amsa wannan kira da addini ya yi amma za ka samu da yawa wannan fa a zamani ne da ya gabata fa wato zamani mafi tsarkin zamani ake wannan maganganun to ina ga wannan zamani namu na fitintunu musamman a wayan nan ƙasashe namu za mu ga cewa a ƙasashenmu nan na afirka sawa'un a najeriya ko a nijar ko a togo ko a benin ko a ghana da sauran ƙasashe ma na duniya za mu ga yanzu wato fitintunu sayar da su ma ake yi musamman abubuwa da suka shafi al'amari na sha'awa a sa mata su fito cikin tsaraici duk inna wato dan adam ya fita ya kalli gabas zai ga wato fitina zai ga mace tsirara ya fuskanci yamma ya fuskanci kudu ya fuskanci arewa yana cikin gida ya buɗe talabijin zai gani ko ina zai ga wa'annan abubuwa kaga kenan a wannan zamani ne ya fi cancanta ma wato mutane su amsa wannan kira musamman 'yan uwana samari da suka samu damar yin auren to su wannan shine alheri to amma kafin mu ga mafita daga cikin wannan cuta da na san cewa da yawa cikin mutane sun faffaɗa cikin wannan cutar da muke magana a kanta jinkirta aure ba tare da dalili ba ba gaira ba dalili ba siɗiɗi ba saɗaɗa amma mutum kawai ya ƙi to bari mu ga wasu dalilai ko kuma wasu sabubba da yake sa mutane suke jinkirta yin aure sun kasu kashi biyu ne amma zan ambato mana ɓangaren da yana da wato mazauni a shari'a misali eh, idan mutum bayi da damar yin aure ɗin bayi da iko saboda an sa wato ƙawan zuka wajen hidimomi da ake ko hidindimu da ake a aure ɗin na a sai kaza a sai kaza a cika kudin sadaki shi kuma bayi da yadda zai yi kuma bai sami yadda zai bayar da wannan abubuwan ba kaga shi wannan yana da uziri da shari'a wato ta ba shi dama wanda shi ma wannan ɗin da a ce akwai wato daula ko kuma akwai shugabanci ko shugaba na musulunci dole ne a samu cikin wato baitul mali ko dukiyar al'umma ko a ƙasashen mu nan a samu wani ɓangare ko wata dukiya da ake keɓancewa ana yi wa mabukata aure wanda aure ya zama wajibi a kansu idan ba su yi ba za su faɗa cikin zina to wannan yana da kyau kaga a samu a taimaka musu sai dalili na biyu wanda shari'a ta ba da dama a kan shi idan mutum ya jinkirta aure sakamakon wannan dalili ya zama na cewa shi wannan bawan bayi da sha'awa bayi da sha'awar mace shine ake kira al'innin a yaren malaman fiƙihu shine mutumin da bayi da sha'awa ta mace shi ya ga mace wato da ya ga mace da dutse duk ɗaya ne a wajen shi saboda shi bayi da sha'awa to wannan idan ya ce shi zai jinkirta aure zai ta neman magani har sai ya samu magani ya aure wannan babu laifi a shar'ance yana da dalilin da zai iya rikewa sai dalili na uku Allah subhanahu ta'ala ya jarrabi mutum da wani wata cuta ko wani ciwo irin na zamani ya ce to zai yi jinkiri shi ma ɗin zai nemi magani kamar ciwon ƙanjamau misali ya samu kanshi yana cikin ciwon ƙanjamau ko mu sani cewa ciwon ƙanjamau galibi wajen casa'in da wani abu cikin ɗari abin da yake kawo shi saduwa ne tsakanin namiji da mace abin da ya sa na ce saduwa ne ban ce zina ba saboda akwai matan da ba laifi a kansu ba abin da suka aikata mazajensu ne suka je suka jangwalo musu suka jajibo musu wannan bala'i suka sa musu suka basu da wannan abun shi sa na ce saduwa ban ce zina ba duk da cewa a zinan galibi an aka fi samu amma wasu matan za ka samu sun samu kansu cikin wannan cuta kuma ba laifinsu mazajen ne suka kawo musu wasu mazajen kuma za ka samu cewa matan ne suka je suka kawo musu to kaga wannan ba za ka ce zina suka yi ba to su ma idan suka ce za su jinkirta aure domin su nemi magani har idan suka samu lafiya suka waraka daga wannan annoba ta cuta sai su aure kaga wannan su ma suna da madogara a shar'ance ko a addinance sai wato dalili na hudu wato iyayenka ko ko mahaifiyarka da mahaifinka su kira ka su ce ma to suna so wannan auren naka za a ɗan jinkirta shi nan da wata ɗaya saboda ƙanwarka ma za a mata domin a haɗa gaba ɗaya saboda ɗaukan nauyin ya musu sauƙi to nan ma babu laifi tunda ba wai hana auren za su yi ba a'a abu ne da wato za su haɗa gaba ɗaya domin a ga cewa wato abin ya zo musu da sauƙi wannan shi ma ba zai zama da damuwa ba matukar bai kasance an ja lokacin da shi zai iya fadawa cikin damuwa ba in dai aka samu cewa zai iya fadawa damuwa to wannan dole ne ko kuma abin da ya fi shine a dawo a aiwatar da nashi ko da kuwa na yar uwar tashi bai zo ba amma dai abin da nake so a gane anan za a iya jinkirta wato auren saboda wani dalili da yake da madogara a shari'ar musulunci babu laifi to zan koma sauran kuma shubuhohi dan su ba dalilai ba ne ba zan kira su dalili ba a shubuhohi ne ko wasu abubuwa da wasu ke dogaro a kansu sai su jinkirta yin aure abu na farko za ka samu wasu sun rataye yin aurensu da kuma gama wato a digirinsu na farko ko digiri na biyu ko digiri na uku ko su gama kaza to haɗa wa'annan abubuwan da aure ba dalili ba ne da za su ka jinkirta aure alhali kana sha'awa kana cin abinci mai kyau kana jin daɗi kana da ikon da za ka ajiye ya mace mata biyu ma mata uku ma kai mata hudu ma za ka iya ajiye su a ka amma sai ka ce za ka yi jinkirin auren saboda wani abu Eh, sai ka gama digiri ko sai ka gama digiri na biyu ko digiri na uku wannan bayi da alaka in dai auren ya zama waji a kowanne aure yake zama mustahabbi gare shi to kaga wannan eh, zai iya yi mutumin da yake zama eh, makaruhi a wajen shi aure zai iya yi amma mutumin da aure ya zama wajibi a gare shi wato idan bai ba zai fada cikin haram wannan ba zai ya ce sai ya gama jami'a alhali kuma yana da iko ba sai abu na biyu wani za a ga zai ce zai jinkirta auren shi ne saboda yana so ya samu gida wanda ya dace da shi ko sai ya sai gida a gra ko sai ya sai gida a, a lome ko yamai ko abuja ko accra sai ga sai ya ce sai ya sai gida a wannan wajen a wata unguwa ma shahararriyar unguwa kafin ya aure kaga wannan ba dalili ba ne wannan ba dalili ba ne da zai sa mutum ya jinkirta aure akwai wasu da suke aikata haka sai ya samu gida akwai mutumin da na san shi yana da dukiyar da zai ɗau nauyin mata hudu ma yana da mota yana da wani gidan zaman ma amma wai ba zai yi aure ba har yau yana dusan arba'in dalilin shi sai ya samu kuɗi ya sai gida a gra a jihar su kaga wannan ba dalili ba ne wannan wahayi ne na shaidan ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga mun nisantar da wannan al'amari abu na hudu wani za ka samu cewa shi baya son wato ɗaukan nauyi ne shi baya son ya ɗau responsibility na kowa ne shi yasa za ga baya son yin aure ɗin sai ya jinkirta yin aure sai ga ya shekara talatin da biyar arba'in arba'in da kaza bai yi aure ba sai ka gan shi kamar cikakken mutum ya yi shiga mai kyau amma idan aka bincika sai a ga kawai a rudu ne a cikin kaya kawai da haka ɗan uwana mai kallona da na maza da mata mi yi ƙoƙari amfani da damar da Allah ya bamu saboda ko da yaushe ina cewa dama ba ta dawwama kai ƙoƙari ka amfani da damar ka. yau kai ne gobe ba kai ba ne yau kai ne gobe ba kai ba ne don haka kada ka dinga kawo irin wa'annan shibohoi don ba dalili ba ne da wasu suke kawo shi ba dalili ba ne ni ba zan ɗau nauyin ina zaune lafiya ta ina ɗaukan nauyi na zan yi wanka in je wajen cin abinci in ci in tafi in dawo gida karfe goma sha na dare goma sha biyu na dare ba wanda zai tambaye ni amma yanzu in na je na ɗauko wata kullum ina gida to wasu suna ƙin jinkirta aure saboda wannan wannan al'amari don haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa kada shaidan ya yi wasa da wato ƙwaƙwalenmu kada ɗan ya wasa da tunaninmu shubuha ta gaba da wasu suke kawowa za ka samu cewa kawai wato yana bin ra'ayin abokan shi ne suna zama a dabarsu tare da abokan shi wajen zamansu majalisarsu wajen hirarsu za ga kowa yana magana ai ba zan yi aure ba yanzu kaza shi kuma yana son yin auren yana tunanin to ai ga abokaina bari kawai mu ci gaba tare kada su ce min na abin nan dan yana kawo yana tunanin idan ya kawo magana aure a ce wannan da Allah za ka bata rayuwa ka muna shan daɗi kuma muna holewa yanzu ka je ka sa kanka kullun karfe bakwai kana gida ko ana magariba kana gida to wani shi abin da yake sa shi ya jinkirin yin aure kenan yana da iko ko a ce mai ai cus ne shi yaushe za ka yi aure ko ita ma ya mace yaushe za ki ana zamanin a gama digiri na biyu ma kafin ai aure ke kuma za ki je ki fada kawai su lalata miki rayuwa to yan uwana wannan ba tunani bane na addini ba tunani bane da musulunci ya yadda da shi sai abu na shida wanda yake sanya wasu suke jinkirta yin aure wato wasu suna da wasu ƙa'idoji na shedanci a gidajensu ko a al'adunsu cewa ƙani ba zai yi aure ba sai wan shi ya yi wasu dalilin da yasa suke jinkirta aure kenan to wannan ba addini ba ne idan wa ya ƙi ƙani ya zai iya yi ya je nemi mata ya aure in wan yana baya so ƙanin ya riga shi to shi ya yi mana da haka wannan ba dalili ba ne yanzu yaro ya kai ɗan shekara 25 30 yana cin abinci mai kyau yana shan madara yana shan duk abin da ke tunani na daɗi da zai tada wato sha'awa sa'an nan kuma ya zo ya ce zai yi aure a ce kai tashi a nan wanka ma bai ba za ka ce za ka yi baka da kunya to sai ya je ya janyo muku jangwangwan ko ya janyo muku bala'i ko ya faɗa wato cutar zina to ku sani cewa kuna da zunubi kuma Allah tabaraka ta'ala sai ya tambaye ku ta haka idan wa yana so ya fara yi idan ƙani yana so ya fara yi kada wani ya jira wani kowa shi ya san kanshi shi mu yi ƙoƙari mu gyara wannan al'amari in ƙanin ya yi ma to wan zai fara tunanin cewa ya kamata ni ma in yi ƙoƙari in yi ko ya ga ƙanin ya fara samun ‘ya'ya sun zo suna onkul ko suna ɗan kawu ko suna baba shi kuma bayi da komai sai katifa shi a ɗaki da haka 'yan uwana masu kallonmu da sauraronmu mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun kawar da wannan tunani cikin al'ummanmu sai abu na gaba ko na bakwai da yake sa wasu suke jinkirin aure wasu iyaye suna sanya wa 'ya'yansu ka'idar cewa sai a wato gidan suwa na za ku yi aure sai a ƙabila kaza za ku yi aure to wannan sai ya sa a yi ta jinkirin aure sai an samo kabilar ko sai an samo irin gida da ake tsammani ko gidan manyan mutane ko gidan sarakuna ko gidan manya-manyan malamai to wasu na har cikin malamai wannan cutar ta fada za ka samu malami yana zuwa ya karanta alkur'ani zarzar zarzar sunan nan ka ji ta zarzar sai ka je ka gan wajen neman auren 'ya'yan shi sai ya ga ya ci ai wane bai isa ya auri 'yata ba kuma ya zo ya karanta wa mutane idan idza atakum mantar zauna dinahu wa zawai fazawwijuhu idan wanda kuka yadda da addinin shi da ɗabi'un shi ya zo muku ku aura ku aura mai illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku aikata haka ba to fitina da barna za ta kasance a doron ƙasa zai karanta wannan hadisin a masallaci a wajen majalisin shi a wajen darasin shi amma sai an zo a aikace za a nemi aure a gidan shi sai ya ga ya ce ai sai dan gidan suwa ne ko ɗan basarake ko ɗan kaza ne zai auri mu ko mu to kaga wannan ya kamata shi ma mu yi ƙoƙari mu gyara shi don mutum bayi da wata ɗaukaka in ba ɗaukaka ta addini ba sa'an nan abu na gaba wasu suna jinkirta aure ne saboda suna sanya sharɗa masu yawa wani za ga ya ya sa sharɗan da wallahi sharɗan idan ka nutsu babu su sai a horul in sai aljanna za a samu irin wannan sharɗan na mata mata mai kaza mai kaza mai kaza sai ga yana ta sa sharɗan shekara talatin da biyar shekara arba'in har yanzu bai samu ba kuma ba za a samu irin wannan mata mai wannan siffofi ba don haka 'yan uwana mu yi ƙoƙari mu ga mun watsar da wannan cuta da take addaban musamman yan uwana samari wajen jinkirta aure wani kaji kana cewa ya auren yana da iko yana with time with time with time wai da lokaci to ai mutuwar kama da lokaci arzikin ma da lokaci za a sakko ne mala'iku za su zo su ma aure ne kai za ka tashi kai aiki ai kai za ka yi auren kai za ka yunkura da haka kada mu ta maimaita da lokaci ya da lokaci amma sai ka tashi ka yi aiki din sai ka tashi ka yi aiki ka nema Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka daga haka ne nake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗauka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon magance wannan cutar cutar jinkirta yin aure ba tare da wani dalili da addini yadda da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wato samarinmu da mazajenmu ikon wato gaggauta yin aure kamar yadda fiyayyen halitta ya kwadaitar da mu ya mana wasiya kuma ya ba su ma mazaje din mata na gari su ma mata din Allah ya azurta su da mazaje na gari kuma ya ba su ikon da za su ɗauki nauyin iyalan nasu sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake haɗa mu da ku a cikin wani shirin namu cikin shirin cututtukan al'umma da muke tattaunawa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت قلت للقوم استووا